بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai taron albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi mai suna sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari a yau goma sha hudu ga watan jumada saniya a shekara ta dubu daya da da dari hudu talatin biyu daidai da goma sha bakwai ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da tara miladiya kuma wannan shine darasin mana goma sha tara a cikin wannan littafi za mu tashi a gaba ta da da arba'in daya a inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru bina abi du'ad wa bishr al-mirrisi wa sumama. وأبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحد من أتباعهم وأشيائهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم أجيا الإمام البربهاري الله تعالى جل شر غفر يا لسه من من يرجع تكين أهل السنة wanda yake sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da yi bayani a kansu da irin hidimar da suka bai ma musulunci da gwagwarmayar da suke da 'yan bidiyar lokacinsu da kuma ya lissafa san su alama ce daga cikin imani to a yau kuma malam zai mana bayanin ɗaya hannun wanda yake fitsararru ne fantararru ne shi ne ke cewa wai za ra'aitar rajula idan ka ga mutum yazkuru bana abi du'ad kaji yana yawan ambatan wani mai suna ibnu abi du'ad yana yawan faɗan shi shi ibn abi du'ad shine ahmad ahmad ibn farj al-iyadi al-mu'tazili ra'asun fi dalala hamala sultan al-imtihan an-nas quran ya mace a shekara ta 240 da shi ibn abi du'ar kenan wanda yake shine ahmad bin farj al-iyadi al-mu'tazili tintirin ba mu'tazili ne ra'asun fi babba ne a cikin ƙungiyoyin maɓarnata. hammala sultan shi ya ziga sarki na wannan lokaci mai suna al-ma'mun alam tihanin nasi bi khalqil qur'an a dinga tsayawa ana jarraba mutane ana gwada su akan qur'ani halitta Allah ne ko ba halitta bane duk wanda ya ce qur'ani ba halitta Allah bane a ɗanɗana mashi mummunar azaba da shi wannan da mabiyinsa bishirin al-mirdisi su biyun na haka suka haɗa kai suka dinga ziga sarakunan lokacinsu suka dinga azabtar da malaman suna wannan lokacin shi kuma bishir al-mirrisi shine bishir bin ghiyas abi karima al-mirrisi min shuyukh al-mu'tazila shi ma babba ne yana ga cikin manyan manyan shehunan mazhabin mu'tazilawa ya mace a shekara ta 218 wa sumama kaji mutum yana yawan ambaton wani mai suna sumama wanda yake shine sumama bin ashraf an-numairi al-mutakallim min ru'usul mu'tazila shi ma babba ne daga cikin ƙungiyoyin ma'utazilawa ya mutu a shekara ta ɗari biyu goma sha uku wa abu huzail kadi mutum yana yawan faɗan wani mai suna abu huzail wanda yake shine muhammad bin huzail bin abdullah abul huzail albasri shekul mu'tazila wa ra'asul bid'a su ne manya manyan ƙungiyoyin jagororin bid'a shi ma ya mutu a shekara ta ɗari biyu da talatin da biyar ko kuma kaji yana yawan kiran wani mai suna hishaman al-futi wani da ake kiran shi hisham al-futi shi ne hisham bin amr al-futi ahadi shuyukh al-mu'tazila shi kan wannan a mu'tazilanci shi ma sai da ya je kafa wata kungiya a mu'tazila da ake kiran su al-hishamiyya bayan yayi yayi nashi a mu'tazilancin saboda fitsara ta kai fitsara barna ta kai barna har sai da iwo suna su mai suna al-hishamiyya to duk waɗannan da kaji ya faɗa yace in ka ji mutum yana ambaton su yana yawan cewa ai wani wani ne yana cewa wani mutumin kirki ne yana cewa wani yayi gwagwarmaya yana faɗan irin waɗannan aw wahidan min atba'ihim ko ɗaya daga cikin mabiyansu ko da ba su waɗannan din ba mabiyansu wa ashiya'ihim da ɗan rakiyarsu in ka ji mutum yana faɗa to fahzarhu ka kiyaye wannan mutum fa innahu sahibu bid'a shi wannan mutumin da kaje yana yawan faɗan alheran waɗannan ma in suna da shi ɗin to ka sani wannan mutumin tunkirin ɗan bid'a ne fa inna haula domin waɗannan da aka ambata kanu ala ridda sun kasance sun yi ridda da aka ridda suke domin me domin kowace kungiya an ka kallaci ta za ga akwai manya akwai ƙanana eh za ga akwai manya akwai ƙanana a cikinsu in ka dubi jahaniya za ga akwai manya irin su zan bin safwan wanda suka kafa ta in ga dubi su mu'tazila za ga akwai manya manya a ciki irin su amr bin ubay da sauransu to manya manyan su wanda yake su ne batattun su suka san tushen abin su suka san komai da komai na wannan barnak to waɗannan babu shakku akan kafircin su an gane wannan sai kuma ɗaya hannun ƙanana mabiya da yake waɗansu ruɗansu ake yi waɗansu ruɗa su ake yi waɗansu a baibai ake ba su abin nan ɗin waɗansu ba su sanya yake ba to waɗannan su gambatattu ne amma yi musu hukunci da cewar sun kafirta to wannan yana buƙatar tattaunawa da su yana buƙatar a ji magana su to haka za ka ga ƙungiyoyin ɓata haka suke haka za ka kallaci abin nan shi'a haka za ka kallaci abin nan jihaniya haka za ka kallaci khawarij haka za ka kallaci kaza haka za ka kallaci kaza akwai na gaba gaba a ciki wanda ke so ya kafa ta su san tushen abin ko kuma malamai ne sun yi ilimi mai zirbi a ciki a cikin wannan harkar saboda ka su ne ma suke ruruta shubaha zuwa ga waɗansu to ga waɗannan an yi musu hukunci zuwa kira hulat manya manyan su da ba abin da yake boyuwa a gare su na abin da ya shafi wannan kungiyar taɓata bata sabanin kuma waɗansu da yake lakana musu ake yi wannan kai mai tambaya sai ya ce ba shi da amsa sai ya buga waya Zariya. sai an ce mai kaza na sannan ya fara to kaga wannan ba shi da wani abin da ya yi itikadi a kan sai abin da aka lakana mishi to amma manya manyan da ke ciki su ne malamai suke musu magana a kai cewar sukan waɗannan su ne waɗannan waɗanda masu zama riddaddu sai daga sun yi ridda Allah ya tsare mu sai ma ke cewa ruk hazar rajul saboda ka kyala wannan mutum allazi zakarhum bi khair wanda kaje yana yawan faɗan su cewar mutanen kirki ne wa man zakara minhum da ma sauran waɗanda ya ambata tare da su sauraka anan kenan zai nuna mana cewar al'umma malamai sun kasu kashi kashi akwai malaman da suke ma addini hidima hidima ta gaske waɗannan ana son su kuma ana ambatan alkhairan su kun gane wannan da ke kurakuran su kuma kaɗan ne kogin alheran su ya malala wannan kogin na kurakuran nasu akwai kuma waɗanda ke fanɗararru ne azzalmai ne su suka dinga zuga sarakuna suna irin ɓarnar da suke yi duk wata bid'a su suka kawo ta su suka kafa ta to haga waɗannan masharranta ne ko da suna da alheri to kogin sharrin sai daga ya malala wannan wannan alheri nasu ba a gane shi to kuma za a ga haka abin yake a da haka abin yake a yanzu wani za a ga yana sayan jarida ne ɗaya saboda articles ɗin wani da yake rubutu a jaridar shi kan yana son rubutun wani saboda haka ko zai zagi addininsa ko zai zagi mai nashi tunda irin waɗancan inda da irin su ne waɗannan za ka ga a jarida ne a intanet ne har kuma ce ke yi ya gamsu da shi to haka ji irin waɗannan maɓarnata ne saboda haka dole mutum ya hatara a jarida ne akwai maɓarnata da suke rubutu da shafuffuka akwai masu rubutu rana kaza akwai masu rubutu rana kaza balle kuma intanet wanda yake zai buɗe website ɗin shi ne kawai idan ga ruru ta a sa da ɓarnarsa da ilhadinsa da inhirafinsa shi kuma wani ba abin da ya sani iya ya buɗe wannan shafin ya karanta ya game ya rubuta yau tun da har ga mutum yana sayan jarida guda saboda rubutun wani saboda ya wannan mutumin ya gane ilmul kalam ya yi ba abin da ya mai inkarin Allah ya mai kaza ya mai kaza duk irin waɗannan ne har kuma za ka ga wani inda ya ga littafin wani wanda yake ya yi fice a bangaren philosophy ko a bangaren psychology ko wasu bangarori na ilimi sai ga inda wani ko na wani littafin zai iya siyan shi tun da har aka rawaito wani idan aka faɗi malamin shi irin waɗannan wanda yake wasu sun mace sun mace kafa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin su aflatun irin su waye waɗannan tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai riga sun waɗannan tun kafin annabi Isa amma yanzu wai tunanin su ne ake kakaba mutane su ne ake gani waye wanda ke tun kafin annabi isa alaihi salatu wasallam sai riga sun mutu to wani za ga yana rubutun sa yana sayan karace karancen sa akwai wanda yake in ka ce wannan mutum bai sa addini ba sai ya fice da kuka wai ka taba mai wani wanda can bai bai abin nan akai ba kuma za ka ga tasirin irin waɗannan karance karance suna bin jinin jikinsa tunda akwai wanda ake cewa ya ɗebo 'ya'yan shi ranar juma'a sai sanya sa mota kai su masallacin juma'a shi kuma ya zauna a gindin bishiya yana jiran su idan da sallah su dawo kun gane ko shi ba zai sallar juma'a ba amma dai tunda addinin su ne zai ɗauke su ya kai su su yi sallah wata rana su ma in sun yi karatu sun girma sun yi nazari sun ga cewar za su ci gaba ko kuwa shi ke ya rage gare su amma shi yana jin wani haƙƙi ne akan shi ba zai hana su addinin iyayensu ba saboda shi ya yi karatun ya karanta wannan barnar gaba ɗayan ta kawai ya riga ya zama arne kwata-kwata ya bar sallar duk mai ta sami irin waɗannan karanta karatun ra'ayoyin irin waɗannan mutanen karatun tunaninsu karatun mai nasu a dukkan hanyoyin yada tunani Allah ta'ala ya sauke saboda dole mutum ya san in a kasa ne kasa ɗin yake sauraro in a jarida ne wani asukus ɗin wa yake karantawa in a menene in a menene dole ya san tarihinsa balle a jarida balle a intanet yana sana kawai sai ya create ɗin wani suna kawai ya sanya ma shi wani suna kawai ya ka cike da ce kaga suna mai rubutu kaza ka abin da nashi kawai haka za ka gani a me yake da suna a jarida ba lalle ne ya zama na sunan shi bane haka za ka gani a internet haka za ka gani a facebook haka za ka gani a ina ne suna yake da su iri daban-daban in zai barna sai ya sa wannan suna amma asalin sunan shi da aka rada mai zaga kwata-kwata bayan amfani da shi wani duk waɗanda suka san waɗannan harkokin sai da sun gane da abubuwa suke tafiya to daga abu yana da hatsarin gaske sosai da sosai kuma sannu a hankali rubutun yake shiga ai ba rana ɗaya ba dama zaka ji kana son rubutun wani a hankali a hankali a hankali a hankali sai ka ji ka shiga ba tare da kai ma ka sani ba Allah ta'ala ya sauke daga dole mutum ya so mutanen kwarai dole kuma mutum ya ki mutanen da yake ba na kwarai ba wa an yuhibba lillah wa yabghu bala inji muhammad bin muhammad al muhammad bin abdurrahman al-akhtari sai mana yake cewa wal mihnatu fil islam bid'a wa amma al-yawma fa imtihanu bis sunnah liqawli in hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khudhuna dinakum wa qawli لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا katabta anhu wa illa tarakta maliki cewa wal mihnatu fil islam bid'a jarraba mutum bin kwakwafin mutum a musulunci bid'a ne eh bin mutum ba a musulunci bid'a ne abin da yake daidai shine al fil muslim alkhair, inda in zama ga musulmi kai mai sallama kai mai fata alheri malam ya faɗa mana wannan sau da yawa sai dai idan wani abu ya bayyana daga gare shi shi ya bayyana da kanshi kenan ai ka san ɗabi'a ba wani abu ba ce in dai halinsa ne cikin ƙanƙanin lokaci zai bayyana maka da halinsa ko ta ɓangaren magana ko ta ɓangaren aiki in magana ce zaka ji bakin shi yayi bayanin kansa in aiki ne zaka ga aikin shi ya yi bayanin kansa amma al-aslu fil muslim shine alkhair kai mai zaton alheri kai mai kuma kyakkyawan zato shine abin da yake akan musulmi isa ya ce wal mihnatu fil islam bid'a jarraba mutum musulmi kai wa mutum mutum musulmi tunanin anya wani ba dan bid'a bane kuwa a wannan bid'a ne yin wannan tunanin ma bid'a ne so daga al'asul kawai shine duk mutum ga wanda bai taba rubuta sunan shi ba ina fata mun gano nan ko ga wanda bai taba rubuta sunan shi ba na'am eh wanda ya rubuta da shi kenan wal mihnatu fil islam bid'a ina fata mun gane magana din saboda ka al aslu fil muslim asali ga mutum musulmi da ya bayyana a gare ka zaka bi sallah eh ko ba shi bane zaka ci yankansa amma da shi cikin kankanin lokaci zai bayyana maka da kanshi saboda haka ba za ka zo za ka bi mutum sallah ka ce wace aqida yake ba tun da har ga shi ya wuce zai bada sallah ai mutum musulmi ne sai dai abin da ya bayyana a gare ka da ganin shi to wannan kuma shi i bayanin kansa ba wani ne i bayanin sa ba daban sai malam ya ce wa ammal yawma amman kan a yau fa yumtahanu bis sunna dole a jarrabu mutane akan sunna mun gane al'asulu shine ne assalama kada ai kada ai binciki wannan shine asali ne shi yasa kowanne duk hukuncin da zaka gina ka gina shi akan turaku shi shine kaza babbar ka'ida ita ce kaza ba za a canza daga wannan tushen ba sai idan wani abu ya faru saboda irin yadda aka dinga samun kungiyoyi na bata masu kiran mutane zuwa ga zindiƙanci masu kiran mutane zuwa ga barna to dole a tuhumci mutum akan su dole a tuhumci mutum kan sunna haka kawai ba za ka je ka fara karatu wurin mutum ba kamar yadda bayani ya gabata jiya kuma mai ta'alimi ya yi bayani domin kullum ba a so ka fara karatu wurin mutum ka bari eh sai zama ba ka ganin girman wannan mutum din to abin da ake so ka fara sauraron karatun tukunna daman sauraro ka je yi in ka je ya ɗibi daji shi kenan daman baka fara karatu a wurin shi ba balle ya ce daman kai ɗalibin shi ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa malam ya ce fahimta wa malama ma fahimta wani sunna amma yau za a tuhuci mutum akan sunna sai an gane sai an yi ƙwarin bincike dan mutum ya zo auren yaka kawai ba za ka ce walmai yana tufil islami bid'a ba eh mutum ya zo auren yaka ba a'a dan babban abin da ke faruwa shine in an zo auren ya babban abin da suke tuhu me sana'a shi yana aiki eh eh yana da sana'a kaza zai iya rike kanshi iya rike matar shikenan sai a auren mushi eh wannan ka'ida ce kuma yana da muhimmanci ba za ka dauki yanka ka bai man wanda yake Allah ya baku mu samu ba eh ko ba haka yake ba yawa ba haka yake ba za ka ɗauki ka kawai ka ce ka dogara ga Allah ka ba mutumin da bai san yadda za a juya taro ta masu sisi ba in ka ce ya kawo takaddun shi a matsayin ka na sirki ka nema mashi aiki babu in ka ce ga naira dubu goma ya je ya juya bai iya ba kun yi shiru yanzu damuna ta faɗi in ka ce za ka sayo mai iri na shuka bai iya noma ba to wanda mai amfani shi ba shi da wani amfani saboda haka to kaga ba za a ɗauki wannan shi kaɗai ba ne matsalolin kenan da ake samu sai ya aurar da ya sai daga baya a cewa an gano ɗan shi'a ne ko kuma an gano ɗan ka me yasa tun ko baka bincika ba yadda za ta ɗauka fa tsokaka ce ba za ka ɗauka ka baya babu irin hanyar da ba za ka bi ba a wace unguwa yake daga ina yake ina yake da ya faɗa maka sunan unguwar ta ai kana da mutane a unguwar ko kai dan ke kana kwaku kuma shi kenan baka kowa dutsen kura ko kuma baka da kowa a unguwar daji hmm? ko kuma baka da kowa a tunga ko baka da kowa a bosu ko baka da kowa a wuri kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau aure so ake a yi shi na dindindin ba so ake daga baya a ce an ɗaga masa saboda ka sai a kyakkyawan shiri ka tambayi a da shi na isa ce babba ka ji da shi ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza har tambaya ta zo kan sana'a ba wai tambaya kan sana'a kan aiki ita kaɗai ce tambayar ba kun gane wannan da ke ku wani kuma yana da muhimmanci wasu da aka zo za a nemi auren sai aka ce to ai wanda za ku ba auren ai wanda za ku ba auren dan izala ne shikenan sai aka ce kuma to auren fa sai ya kama rawa kuma sai aka kira abokin shi ya yi bayani a kan shi sai ce mutumin da salloli ma baya yi sosai sai aka ce yawwa to dama dama sallah ma baya yi sosai kwariya tafi kwariya ai yawwa an tafi dutse in ta ba ku shi sai ta fashe eh eh wai shi dai baya sallah sosai wato sai raina sai ka ga tunanin mutane ina yake wallahi sai ka rasa tunanin mutane kwata-kwata ina ya tafi shi bai yi karatu ba in ka ce da shi a zo a tafi karatu sai ce ba zai zo wurin karatun ku ba karatun ku ne izala ne to ya dauki ahalari ya tafi wani dan dariƙa yi karatun mana ba zai je ba sai ya zauna kawai ya ta buga gem ya ta buga waye ya ta buga waye kenan ya zama kunkurumin jahili kuma sai a ɗauki mata a bashi shi jahili matar jahila saboda wa amma lewa ko hannu bai sunna karke wasa kar haka kawai ka ɗauki yarka ko ka ɗauki wannan ka ko ka ɗauki ɗanka ka miƙa shi ga malam saboda ka karanta a tarihi abin da maziyar Anas ibn Malik ta ɗauki Anas ibn Malik ta bai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hidima a gidan manzan Allah tsawon shekara goma wannan abu ne makaranta ce sosai da sosai kawai ka ɗauki ɗanka ka ce ka ba malam watakila wani malam ne tuntiri ɗan ta tsine ne eh watakila tuntirin ɗan ƙadiyaniya ne wani takila tuntirin ɗan shi'a ne watakila tuntirin ɗan ɗari ƙari makarantar shi daban makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daban babu inda suka haɗu ka je ka ɗauki ɗanka ka bayar ina fatan dai mun gane abin da imamul barbahari yake faɗa da ya ce wa amma yawma fa yumtahanu bis sunna amma yau sai an binciki mutum kan sunna haka kawai ba za ka yi wata mu'amala da shi mai zurfi ba le kauli saboda faɗin sa shiwa a abinci sallallahu alaihi wasallam ba le kaulihi saboda faɗin sa wanda ya faɗi wannan magana shine Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin imam muslim ya kawo wannan magana da ya faɗa a cikin muqaddima muqaddima da ima sharhin muslim abin sai muslim din sa ibn sirin yake cewa inna hadha ilma dinun lalle wannan ilmin namu addini ne wannan ilmin ba addini ne kamar yadda ka san sallah addini ce ta shiru kamar yadda ka san sallah addini ce haka ilimin nan addini ne kamar yadda ka san azumi addini ne haka ilimin nan addini kar ka ɗauki sallah a matsayin al'ada dan kusan abin da ya tafi yadda wasu kenan suka ɗauki sallah al'ada ce kamar yadda na ɗazun nan da na baku labari ya ɗauki sallah a matsayin al'ada kuma za ga abin yana bin jini kun gane ku za ga yana bin jini shugaban ƙasa ya yi sallah ba wani abu ba ne amma zai karanta jawabi ya ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce ya sa addini a ciki amma kuma ɗazu yana masallaci ya yi sallah to shin akwai wani lokaci da shugaban ƙasa zai je ba a matsayin shi na shugaban ƙasa ba babu yana masallaci shugaban ƙasa ne yana coci shugaban ƙasa ne yana bayi shugaban ƙasa ne saboda haka da ya yi sallah ba a ce komai ba amma kuma da zai garanta jawabi in ya bismillah sai a ce ya sa addini a ciki to kun ga wannan kar su maiwa da mutane sallah ta zama al'ada ba addini ba shi za kake ganin kowa yana yanke da ya ga dama in ka ce da mutum zuwa sallar nan taka ga yadda take sai ce shi za ku koya masalla shi da yau shekara arba'in yana yi mana shekara arba'in duk irin wannan yake yi da haka mana yace inna hadha ilmi dinun wannan ilimin addini ne fanzuru an manta amman ta'khuduna dinakum ku tsaya ku kallaci wani wanda za ku karɓa addinin ku eh ilimin nan addini ne ka tsaya kai tsam ka kallaci wanda za ka karba addinin ka a wurinsa kenan ba ga kowa da kowa ba kenan ba ɗiban karamar hukaciya za ka yi ma addinin karatunka ba sai ka tsaya sai ka nazari sai ka tace domin in ba haka ba addinin ka guda za ka je ka kai shi wurin wani ya ce to kai da la'ilu a ce a'a kai ishiriniya a'a to yanzu za ka fara zabura in kammala sai a yi da la'ilu ka kammala sai ka shiga diwani sai ga mutum ga ce wa littafi ya lissafa littafi goma har yanzu bai kama hanyar karatu ba to laifin malamin za a gani gobe laifin gargaji wurin shi tunda malam ya ce a ilimin nan addini ne ka tsaya ka kallaci wanda za ka karba addinin ka auren sa littafin zabura littafi ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga annabi Dauda alaihi salatu wassalam kamar da ya saukar da taura ga annabi Musa alaihi salatu wassalam injila ga annabi Isa alaihi salatu wassalam da alqur'ani yazo sai ya share hukuncin sa duka ya tabbatar da alqur'ani shi za a bi wa musaddiqun lima bayna yadayhi min alkitab shi alkur'ani yana gazgata duk littafan da suka gabace shi yana tabbatar da abin da yake ba a canza ba a ciki to amma yanzu da me za a yi wa muhaiminan alaihi kuma alkur'ani yana hukunci akan waɗancan littafan kun gano wannan da kyau ko saboda haka kake ganin duk abin da zai sai qur'ani ya ce fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da me da alkur'ani sai ya ce ba zai da qur'ani ba a dauko zabura ta dauda mai kula ke kun gane wannan da kyau ko abin nan wa jahidhum bihi jihadan kabira me bihi din alqur'ani ne girma to alqur'ani ne girma duk ya share hukuncin waɗancan littafai ya tabbatar da shi kuma yana gazgata su kuma shi alqur'ani ne girma shi ya baka bayanin waɗanda aka saukan mu waɗancan littafan sun canza shi yuharrifuna alkalima amma wabi'i a lokacin da qur'ani yake sauka fa aka ce maka sun canza shi to daga lokacin da qur'ani yake sauka kuma zuwa yau fa eh tun da dai daga haihuwar annabi isa alaihi salatu yadda malaman tarihi suke cewa zuwa abin nan bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 600 ne da wani abu ko 500 da wani abu ko 600 da wani abu to amma wani lokaci aka ce sun canza ne littafin kun gane ko to daga rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku da ashirin da uku daga rasuwar ciki da ashirin da uku a can shekaru ɗari shida da wani abu ko ɗari biyar da wani abu sun cancanta to a wannan fa eh to amma kai mutum magana sai ce yanzu zabura ce kuma ka ce a'a Allah ta'ala ya sauke wa kauli da su da yake cewa la taqabalu hadisa kada ku karɓi hadisi idan aka karanta muku illa mimman taqabaluna shahadata sai daga wurin wanda in ya bada shaida za ku karɓa eh kada ku karɓa hadisi wurin mutum sai in za ku karɓi da shi shi kuma waye za ku karɓi shaidarsa Allah ta'ala ce wa ashidu zawai adilin minku to dole kenan hadisi in mutum zai karba lokacin da ake riwaya an za a karba hadisi sai mutum ya zama sai mutum ya zama abin nan adilin babitun dole sai ya zama adil amma mutum ya zo yana ta yana ta ɗebo ƙarewa da ƙarerai ya zauna ya dinga faɗawa mutane ƙarerai ya ce manzan Allah ya ce a karanta idan waka kafa arba'in za ta maganin talauci kai malam a Najeriya nan ya kuke gani eh kun yi shiru <laughs> eh ai da tuna an kammala ai dan a dalan da sai wani ya karanta ta so dubu arba'in misali ba wai so arba'in ba to haka wasu suka dinga kirkiro ƙarya suna jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'd nasar ra'in qasada kadhalika suban wa ba'd qad rawa lil umara ma yuwafiqu al hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هؤلاء هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر هكا إمام السيوطي فلا تكي ألفية yake cewa wal ba'dhum li yufsida dinan yace wasu sun kirkira hadisi ne dan su bata addinin kai kwata kwata kamar wa kenan kamar yahudawa da suke sanya rigar musulunci a zama mun yi faɗa wani kawai zaka sunan shi ne a jarida ba sunan kawai baka san gaggan jikin ba baka san zatin ba wasu kuma kawai a'a sarakuna kawai suke rawaito ma hadisi da zaran sun ga sarki zai zubar da yau a nan sai ce ai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shikenan miya su dai ta kyau saboda haka in mai shi za ta kyau dan ima manzo Allah karya ba komai bane abin nan wani kuma yana ƙirƙiro karya ne kawai dan ya taimaki wani ra'ayinsa kawai dan ya taimaki da shi shikenan sai ya ƙirƙiro nawa kenan uku sai ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrin waɗannan duka su ne sufayi in ji abdurrahman sayufi wanda ya rasu a shekara ta 1911 mai jalalaini shi ne yake cewa ya wa sharruhum mafi sharrin waɗannan duka sufiyatu su ne sufaye kada wada'u sun kirkiri hadisi sun sa muhtasibin al-ajara wai su lada ma suke nema a wurin Allah ai ga wancan shi miya shi gyara to ya san ƙarya kenan yi eh. to shi wannan fa baya jin ƙarya ma yi eh. kawai lada yake nema wurin Allah حكي زي وشرهم صوفية قد وضعهم وتسبين الأثر فيما يدعو فقبلت منهم سي متاني دبقبو سوى كربا حديثا أولن سو ركونا لهم سوى أن يدرسوا أي برنا دسو فيسكي أكفا شنا والله ما قرأوا برنا بشي kunna wa kansu na so suka dinga mata firki irin dadewa da su bai suka a ƙasa nan da ya da addini suka yi malam da tuni ba zo akwai wai akwai arna a arewacin Najeriya ko akwai arna a yanki kaza duk ba yi waɗannan ba kawai falala suka dinga ya tsawo mutane kawai in dai mutum ya kaza shikenan sai aljanna to me zai tsaya nayi falala to suka dinga ya tsawo mutane ba wani koyar da su addini da suka yi to sai daga baya da mutane suka fara fahimtar addini to shikenan kuma sai suka dinga datse su dan yanzu sun gane addini Allah ta'ala ya sauke yake cewa wa sharru sufiyatan qad wadu mutasbin al-azra fi ma yadawka qabla min rukun lahum hatta abana al-ula hum hum yace kalwa da yana fi fadail as-suwar kamar yadda wanda ya ruwaito hadisan ƙarya yana ba da falalar surori suran sura saboda haka in dai mutum zai dinga mai da kunni akan suratu fatiha tana da falala kaza suratu kaza tana da falala kaza zai je ibi daji ah, to ba ka ganin abin nan da watan azumi za a idar da sallah sallar tarawih Kuwa a idar da tafsiri sai a ɗauko wani littafi a ce lafilar daren yau <laughs> ya yi sallar isha a guje ya yi sallar tarawi a guje kama an koro shi sannan kuma sai tsaye yana jin lafilar daren yau wa man salla lailatul 20 min shahrin ramadana duk wanda ya salla a dare na 20 na watan ramadan yayi kun shiru eh zai kaza zai kaza yana da ladan annabawa dubu ɗari biyar yana da ladan annabawa ka la ilaha illallah a ce zai karanta kaza zai karanta kaza zai karanta kaza sai kuma duk waɗancan abin da Allah ta'ala ya ɗora mishi ɗin nan duk ka gaɗa zai yi su a guje amma yanzu waɗannan ina filfilin daren yau zai je alwala ya natsu a ɗaki ya yi su ga ishe da iya yi ta a guje tarawih din da ake da Annabi ya ce man qama ramadana imanin wati tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ramadana tarawih kenan da nan sai ce to ina ce fijo sura yana nan kwa kun gusi ce akwai wani malami a barakin sali shi ce ake suma nazar Allahu akbar eh kawai eh ita mudhamatan Allahu akbar kawai sai ya tashi daga ne ya tafi unguwar saboda nan tantance can kuma fizo ce sai a gama kuma sai a karanta mai lafiyar falon daren yau zai karanta kul wallahu kafa 33 kaza kaza in ya kammala zai karanta ya kaza ha ba do Allah Allah ta'ala ya sauke shi sa malam ce ka tsaya kai tsam ka ga wurin wa za ka karba hadisi kada karba hadisi wurin wanda za ka karba shaidar sa to amma wancan zamanin riwaya kenan yanzu kuma zamanin karatu ne littafai a riga an rubuta su saboda haka an za ka yi karatun hadisi kai tsaye ka fara karatun hadisin ka daga arba'un hadis kitab al-arba'in fi mabani islam wa qawaid al-ahkam na farko kenan wannan littafin ko da ɗaliban ka ba su da ƙwarin rike su duka sai ka tsamo musu hadisi a ciki ma'ana ka ɗauko hadisin awal na ina mal'amalu bin niyat ka ɗauko hadisin da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka ɗauko hadisin min usulil islam al mar'i mana ba lalle ne ka bi shi a jere ba saboda akwai hadisin Umar dan Khattab iz zala alayna rajul wani yana da tsawo sai kuma kana ganin ba za su iya tsalle ba za su iya yin shi ba sai ka tato kanana ka kawo shi a gaba sai ka biyo mabi da shi da tsawo sai ka biyo mabi da shi da tsawo in suka sauke arba'un hadis akwai ƙari da aka mai dan arba'un hadis a jisai arba'in da biyu ne akwai ƙari guda takwas na ibn rajab alhambali sana da hadisai nawa kenan hamsin cicip tsabtatattu tatattu da duniyar malamai ta yadda da su in ka kammala wannan sai umdatul ahkam umdatul ahkam gaba ɗaya hadisan bukhari da muslim ne shine saukin su hisa kaga ana gabatar da umdatul ahkam akan bulugul maram don bulugul maram sai mutum kafa shi ta nutsuwa ilimi tukunna ta yadda zai tantance za a tantance mai hadisin ya iya rikewa za a mai kaza za a mai kaza in ya karanta arba'una hadis umdatul ahkam sannan sai bulugul maram ko riyadu salihin domin riyadu salihin ita ma hadisan ta garau ne kun gane wannan da kyau ku kaga gaba ɗaya karatun shi ya ɗauko shi da tsafta a lokacin ya fara karatun mustalawul hadith sai fara da bulugul maram in ya karanta kawai a nan sai ya ɗabbaka su a nan sai karatun ya zama da tsafta amma gaskiya littafan da ake karantarwa kan suna buƙatar a tace su mala yake cewa fatan zura fa in kana sahibu sunna sai ka tsaya ka kalla idan wanda zaka karatu a wurin shi ya zama sahibu sunna ne lahu ma'rifatun yana da ilimi yana da fahimta sadukan kuma saduki ne ba kazzab bane ba wadda'u bane to ka tabta anhu sai ka rubuta hadisi a wurinsa wa illa in kuma kana ganin shi laysa lahu ma'rifa ka lura ko da ahlu sunna ne yace fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifatu kul abuwa kenan biyu na barko sahibu sunna ne na biyu kuma lahu ma'rifa yana da ilimin domin in kai karatu ga wanda bai da ilimin wallahi karatun da zaka yi a sati biyu sai ga shekara biyu ba ka gane shi ba don haka ake bukata ya zamana karatun ka yi shi a wurin malami da ya gane karatun littafin kuma da malamai suka yarda da shi littafi ne kamar da bayani ya gabata ɗauko shi yasa ibn hajar al-asqalani mai littafin ne ɗaya fatahul bari biyu nukbatul fikar ina ne barakallahu uku aha aha eh zai yi karatu na hadisi a wannan zamanin babban malamin hadisi shine abdurrahim al-iraqi zainuddin abdurrahim in dai aka ce zainuddin abdurrahim ya ce kaza a bangaren matsalolin hadisi an kammala yana da alfiyatul iraki fi ilmin masalal hadith sai ya je wurin shi karatun ya kenan yanzu ba ya kammala da karatun ba gaba daya to wannan shi ake bukata in dai zaka yi karatu ka yi hakuri malamin ka ya gane fiqh sosai da sosai zai iya fayyace maka shi filla filla to amma ka fahimci abin da yake abin da masail na aqida masu zurfi bai gane su ba sai ka je wurin wani malamin ai haka ne malam zaka zance yana da malamai kaza saboda yana ɗaukar hadisi a wurin wani yana ɗaukar usul fikihi wurin wani yana ɗaukar fiqh wurin wani yana ɗaukar aqida wurin wani don kowanne akwai abin da ya fi fice kai ba wai bai sani ba ne amma dai wasu masail ɗin sun mai karfi shine kai abin da ake nema eh to amma sai zamana bai gane karatun ba karatun da zake sati biyu sai ga shekara biyu ana ma a dinga ja abin ya ta yawa a ce rijaluhu thiqatun kafafuwan shi a kakkafa suke hadisi ne a bulugul maram aka ce rawa abun rijaluhu fiqat yace kafafuwan a kakkafa suke sai a hankali وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن فإن استماعك وإن لم تقبل منهم يقده الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشك والشكوك والزندقة ما لك وإذا أردت الاستقامة على الحق idan kana son ka tsayu akan gaskiya ka daidaitu da Allah ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna Allahu sun mastaqamu da yace fastaƙim kama umirta idan kana son al-istiqama shekul islam yana da littafi al yana da kyau mutum ya same shi wai za a rasa al ta alal in kana son ka darje ka tsayu ka kafu akan gaskiya wa tariqi ahli sunna kuma kana son ka gamsu ka tabbatu akan tafarki na sunna na ahalus sunna kablak waɗanda suka zo kafin kai ka lura waɗanda suka zo kafin kai ba na yanzu ba domin waɗanda suka zo kafin kai an san da me suka cika Mallan ya faɗa mana a baya can amma na yanzu ba a san da mutum zai cika ba kullum muna addu'a ya Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa wannan shine yace in kana son wannan kana son ka daidaito akan daidai fahzaril kalam to ka kiyayi ilmul kalam wanda yake shine ilimin da jahmiya suka kirkira da su da mu'tazilawa da shi'a waɗannan su ne ashabul kalam rawafid kenan wanda yake shi za shi ne wasu su kira ilmin mantiki ma'ana duk dai dan juma ne dan jumai mantiki kenan ilmin bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun ilmun la yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu al-balid mantiki kenan shi ilmun ilmin bihi jahalun wa به علم من man da gigin Allah ya mutum ya kiyaye shi kawai kwata-kwata kuma shi ake kakaba wa mutane dole sai sun sani a kakaba musu sai sun sani a karanta su tsabtataccen karatu ba za a iya karantar da su ba wal jidal da rikici da jayayya wannan ko jayayya domin Allah ta'ala yana ce mana mai jadul fi ayati Allah illa allazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad ma yujadilu fi ayatillah ba fa mai yin jayayya akan ayoyin Allah madaukakin sarki illa allazina kafaru sai waɗanda suke kafirai su suke waɗannan al'amura fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad saboda kada rudan kada yadda suke kai kawo a cikin kasashe a garuruwa ya rudar da kai kyale su kawai dan akwai mutu akwai waɗanda yake in dai za a zauna lafiya su ba za su iya cin komai ba sun fi so dai a dinga rikici a da hankali yawwa a kirkiro bid'a yawwa to nan za su ci duk waɗannan karkitan da ake yi da zagayen maulidi da ake yi wanne babban shehi ne a garin ka gan shi a gaba kun yi shiru zikirin ƙasa da ake yi wanda suka kwaikwaya don an ce wa'azin ƙasa wannan zikirin da ake waye babban shehi waɗanda shi ne kake ganin su a wurin ko ka je dai ga su gefe guda sun zauna suna kallo to me suke kallo shi suke kallo ko kuma mutum a ce an zo gidan shi za a yi zikiri sai karfi malam majiya karfi sai da inda za a ɗora su kan sunna wata uku za su baka mamaki wallahi tallahi wata uku hidimar da za su yi wa musulunci sai ya ɗaure maka kai sai gan su malam sun baro gidajen su sun zo wani gida da za a musu miyar abin nan miyar kubewa da <laughs> ana ana musu tuwon masara da miyar kubewa kawai zikiri za su kama yi amma shi wanda ake zikiri a gidan shi yana kofar gida ko yana kan besa ko yana kan mota ko yana ina ya tsaya yana kallon su me yasa ba zai shiga da'ira ayi da shi ba waɗannan abubuwa ya kamata su yi tambaya shin me ya mai da su ya mai da su yan kallo ne wallahi mana wal jidal kenan in kai je sai ce Allah ta'ala ya ce fadkuruni azkurkum maza sana ya ce ku ta zikiri ha kira kuma haukata aga zai ce wa maza Allah ya ce wai ta zikiri har a kira mutum mahaukaci a kira mutum mahaukaci kuma bayan a komai zikirin da ke sawa zuciya ta natsu ala bi zikirin layi ta kuma innul qulub kuma a ce mutum ya zama mahaukaci malam da zikirin ne fa zuciya take natsuwa zikirin tsoron Allah yake ƙara ta kashe iru minul julud sai da zuciya tana ƙara jin tsoron Allah amma kan wani abin da gani ka san alabu kun an aka sha wani abu sai dan afa kenan kafa ake yin sa Allah ta'ala ya sauke shi sa ya ce kike irin waɗannan abubuwan wal jidal duk da cewar idan mutum ya zo yana neman ku tattauna akan gaskiya ka fahimtar da shi gaskiya ka gane gaskiya yake nema ya halatta ka bi shibohinsa duka in kana da ƙwarin wannan fahimtar dan ka maimai da martani kai mashi liya ka shifa ma bika min al ashkal yawwa wal mira da yi don a gani a tattauna a yi jayayya don wani ya gani wal da qiyasi wanda yake shine al fasid barnataccen qiyasi da ake kafa hujja da shi a ce to yanzu ga akwatin qur'ani ga akwatin kuɗi akan hanya in ka gani wanne zaka dauka sai ce na alqur'ani zai dauka saboda ya san girman alqur'ani dan in ya bashi bai san waye zai dauka ba kuma marasa tsarki ya zo ya dauka sai shi ya ce a shi shi ne ba zai dauki na qur'ani ba na kuɗi zai dauka domin ya ɗauki na kuɗi sai je sai akwatin qur'ani ga ya fifita duniya akan lahira kenan Allah ta'ala ya Shi shine alqiyasul fasid kuma babu wani kiyasi da mutum zai kawo don kawo barna a cikin addini sai ka yi amfani da wannan kiyasin nashi ka mai mashi da martani haka yake da aka tambaye su akan me suke fifita qur'ani da salatul fati sai suka ce a su ba sa fifitawa ai qur'ani kamar ruwa ne salatul fati kuma kamar turare ce ai kaga me aka fi amfani da shi ruwa shine na kowa da kowa amma turare fa mai tsada ne kaga ba na kowa da kowa ba ne? ka gane ko da haka dan kai rayuwarka baka amfani da turare ba ba za a ce maka ufan ba ma'ana kenan dan mutum ya rayu bai da waccan ba ba za a ce da shi komai ba to amma gargama ta rayuwa gaba ɗayan ta akan mai ta ginu ruwa wadda an lamina almai kulla shay'in haik ɗaya kenan na biyu kuma shi kiraren in ya fada cikin ruwa ruwan zai tsarki da shi ba zai tsarki da shi ba ba zai alwala da shi ba domin ya ya canza ba za a yi tsarki da shi ba to kenan in ta shiga cikin wannan fa eh idan salatu ba ta shiga musulunci ya kenan kaga wannan ba su suka kawo ba ba su suka kawo kiyasu su da kansu ba kai kake sa musu shi su suka kawo su suka ce wannan shine wannan shine kai kuma ka karanta in turare ya fada cikin ruwa ruwan ya lalace ba za a yi amfani da shi ba wal munazaratu fi din a hirɗinka da jayayya a addini wanda ita ake kira muƙabala a larabcin a hausa yanzu a ce muƙabala shine munazara ba a munazara mun karanta jihar bin safwan da ya munazara da wasu da ake kiransu sumaniya na ƙasar indiya sai da yake kwana arba'in baya sallah saboda me sun ce wani Allah yake bautawa yana ji shi yana ganin sa shi Jan bin Safwan yana ganin Allah da yake bauta mai yace a'a yana taba shi da hannu yace a'a yana sa ya ji kanshi ne ko abun nan yace a'a yana kaza yace yace to kana bauta ma babu kenan ba shi kai kai shi ba shi ke ne da ki tsawon kwana arba'in baya sallah tukunna ya je yana tunani akan waɗannan abubuwa ɗin sai ya fito da cewar to shi yanzu yana bauta ma abin da yake akwai ne kawai saboda yana bauta ma duk abin da alwujud kaga fanka hanset, agogo tebur kaftani duk su yake bautawa alwujudul mutlaq kawai sai ya kore ubangiji baki da me ya ja mishi wannan jaye da yake da wasu su da ga malam yana ta jin kunnen mu yace ba ruwanka da mu da jayayya ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza eh. eh. nan a dama yana kan ɓata shi yau wata bai shi tana da muhimmanci wai yana kan tabarki na sunna ne ko baya kan tabarki na sunna baya kan tabarki na sunna dama cincini ai su suka kirkiro ilmul kalam din shi yana jin ai ya koshi ne da ilmul kalam zai iya jayya da kowa kasa ko wanda zai ce a tara mai duk malaman sunna ba kiɗi zai iya da su eh wasu ya iya ilmul kalam kenan zai iya karawa da kowa da kowa ne shine yaje ya kara da su daman da aka kashe ja'ad bin dirham sai ya gudu kun gane ko da ya gudu a inda ya gudu ne a can ya je yayya da su da mun ba akan tafarkin sunna yake ba kenan amma tun ne ba akan tafarkin sunna yake ba malai yake cewa in nastima'aka lalle sauraron ka da kai wa in lam taqbal minhum ko da baka karba abin da suka faɗa maka ba sauraron da kai ya dahu shakka fil qalbi yana sanya shakku a zuciya ko ba haka ba in dai ka saurare su ka saurare su sai ka ji ce a ah, shi kowane malami zai saurara kici zai iya fayyace komai da komai ne ina wani bai san karatu ba ai tun farko ma kada ka saurara domin sauraron da kai ko da baka yadda ba sai ka ji abin ya so sama zuciya in da kana ganin zunubi ne mai girma sai ka ci to ai ka ka ce ai malam wani ma ya faɗa sai ka ji girma abin ya fara raguwa a zuciyarka Okay. wakafa bihi qabulan mutum shirin da jin da yayi kawai ya nuna ya isa ya nuna shirin kawai da yayi na da yadda da abin da da abin da aka faɗa ba ya nuna ya karɓa abin da aka faɗa saboda abin yana da hatsarin gaske in dai kalam ne in dai maganganu ne na wanda yake baya kan tafarkin sunna kai ka gamsu ba akan tafarkin sunna yake ba kar ka saurari ka sai shi ɗaya kenan kar ka saurari wata muƙabala kun gane wannan da ke ko wata mukabala masu sai da kasa sun bugo mukabalar wani da wani ba ruwanka da wannan mukabalar kan ma ka saurare ta kan ma ka kallace ta kun yi shiru ba ruwanka da wannan yanzu kana marhala ne na neman ilimi tsaftatacce tukunna bari ka kafu akan abin da yake daidai in dai ka kafu to duk wani makami da za a jiho maka za ka iya harbe shi ko da baka saurari wannan ba amma in dai ba haka ba babu ruwanka ya kai karatun ka mai tsaftar gaske malam yake cewa fata halik sai ka halaka yasa yake cewa ma kana zandaqatun qaf da dai zindiƙanci bai kasance ba wala bid'atun hakan nan bid'a bata kasance ba wala hawan hakan nan bin son zuciya bai kasance ba wala dalalatu hakan nan bata kolo kolo ta fito a bita bai kasance ba illa min kalam ba ce abin da ya haifar da shi shine ilmul kalam wal jidal da ilimin rikici akwai littafi da ya a da ake magana kawai wal mira da jayayya wal qiyas da wannan qiyasi din wanda yake shine al qiyasul fasid ba qiyasin da ake tattauna da shi a fagen usul fiqh ba wahiya mala yace waɗannan da aka ambata abwabul bid'a sune manya-manyan kofofin bid'a waɗannan da aka ambata zandaka da bid'a da bin son zuciya da balala ko kuma waɗannan abubuwan da ya ambata wanda yake sun haifu ne daga ilmul kalam ilmul jidal ilmul mara wal qiyas wa hiya abwabul bid'a su ne ƙofofin da ake shiga bid'a da su kun gano wannan saboda haka daga nan da ka mai aya sai ce wannan ayar ai majasti ai abin da yake nufi shine wa ja'a rabbuka ai wa ja'a amru rabbika kaga barna kenan ta shigo sai ce maka hala baka mandiki ba hala baka balaga ba a balaga daban take kawai kayar da malai faɗa komai za ka karanta ka karanta wurin ahlus sunna kawai amma balaga kana ganin ta larabci ce nahawu kana ganin shi larabci ne bai ba ka garantin ka yi wurin kowa da kowa ba sai je gurbata maka aqida ka misali guda ɗaya da zaka da zaka dauka kalmar sami'a wacce ta gino akan harufa nawa uku sinun mimun aini da ibn manzur al-ifriqi ya zo yin bayanin ta a cikin littafinsa lisanul arab to da yake dan asha'ira ne sai da asha'irancin ya yana so wurin fassarawa wurin fassara kalbar sami'a saboda ya hararo kana Allah sami'an basira to dole a wurin fassara a sam'u ya hararo nan ya san yadda zai birkita da al'amarin tunda shi dan asha'ira ne kamar yadda aljauhari a cikin littafinsa al-siha shi kuma da yake ahlus sunna ne sai da sa sai mai tasiri wurin fassara as-sam'u kalmar sinun nimun ainun wannan fakar manta ba nahu bane a'a asalin masu karanta vocabulary din larabci ne ma'ajim ne amma ji da sai da kowanne sai da da shi yana su wurin bayani balle ka ce a'a kai zaka iya saurara ka fahimci sunna zaka iya ware kaza da kaza wannan ba shi da kyau kuma waɗannan abubuwa su ne abuwa shuko ita dai daman shi'a yahudawa ne suka kirkire ta domin babban wanda ya kafa ta shine abdullahi bin saba al-yahudi wannan wannan malamin shi'a da sun tabbatar da wannan kun gane wannan ko ita sauran kuma kowanne da za ka ji su daga jahilci sai son zuciya sai duk su ne suka kafa su wani ya nemi mulki bai samu ba ya nemi shugabanci bai samu ba ya ga ya ga dai musuluncin nan ko ya tare shi ko ma ba a tare shi ba yaduwa yake kuma daɗa yaduwa yake yi to bari ya biyo ta baya ya dinga sanya mai mummuna cuta Allah ta'ala ya mana maganin su akwai su a da kuma akwai su a yanzu domin waɗancan littafan suna nan ana fassara su zuwa yarurruka masu tarin yawa ana zuba su a intanet ana zuba su abin ana buga su ba irin sunan da ba za a canza musu ba in ba kana jin waɗansu malaman malam sai sai abin ya ɗaure maka kai in ka ji irin kwacha da ibnu sina suka yi malam sai ga abin kare ba zai ci ba malam kuma an tashi ɗauko maka manyan malaman addini su ake ɗauko maka ba za a ɗauko masu imam malik ibn anas ba ba za a ɗauko su imam ahmad ibn hanbal ba wanda ke sun kai matsayin da su ma sun yi inkarin wasu sifofin Allah madawakin sarki sun yi inkari da yawa kuma kuma ta bada muke karatun usulu salasa mun yi bayanin su Allah ta'ala ya sauke yace duk waɗannan su ne kofofi na na bid'anci da sanya ma mutane shakku ka san haka kawai mutum sai a sanya mai shakku akan wannan al'amarin wa zandaka da kuma mutum ya zama zindiki shine ya bayyanar da musulunci ya boye kafirci a zuciyarsa ko da ko bai sani ba eh yana sallah amma bai dauke ta a matsayin ibada ba ya dauke ta ne a matsayin al'ada saboda haka tunda al'ada ce zai iya barin komai zai iya barin sallah sai ya gama komai ina fatan kun gane wannan da kyau saboda haka suna mitin ne kwastomomi sun tare shi ne yana noma ne yana so ya karasa wannan kadadar yana duk zai iya barin sallar tukuna sai ya kammala su saboda me saboda ya dauki sallar a matsayin al'ada kuma ina lissafa muku wasu abubuwa da yawa za ku ga an dauke su matsayin al'ada suna da in mutum matar shi ta haihu eh kun gano wannan da kyau me ake bukata na farko ya bayyana ma ya zaba ya sanya ma yaro suna mai kyau na biyu a yanka ma yaro akika na uku ranar bakwai ga haihuwa idan bakwai ta zagayo ai mai aski in ba a bayyana mishi suna ba a ranar haihuwa to a bayyana mai sunan a ranar bakwai da haihuwarsa no kenan uku na hudu a aske mishi gashin kansa no kenan hudu na biyar a ɗauki gashin kan a ɗora shi a kan sikeli sai a ɗebo kuɗi a ɗauka a ɗora a kan wannan sikelin iya nauyin gashin kaga iya nauyin mai kenan kudin hayya zama daidai wa daidai sai a ɗauki kudin a bayan sadaka ka baka ce ka ɗauko ɓangwana kuma yawa aka sai ka ɗauko dai eh, lifi zu sa'atin min sa'ati wani zai iya ɗauko naira hamsin hamsin ya ɗora a wannan ya ta ɗora hamsin hamsin ya ta ɗora hamsin hamsin har sai nauyin ta ya kai na yin gashin shi kuma wanzu zamin ya gada ma sai sanya ma gashin ruwa ya ji tsoron Allah shi kuma <laughs> kun gane ko ko ya sa ɗari biyar biyar ko ya sa dubu dubu akan wannan layin ya ta sa dubu ya ta sa dubu har sai dubun da nauyin gashin da nauyin dubun sun zama ɗaya shi kenan sai ɗauki dubu dubu ya bayan sadaka shi kuma wanzan ya sallame shi shi kenan an kammala suna ina fata mun fahimci wannan amma sai ga mutum ga ragon shi a ɗaure ga suna ya zaɓan ma yaro nawa kenan biyu to amma kuma ai uwar gida ce ta haihu yau gobe kuma amarya ta haihu saboda haka yanzu zai haɗa sunan ne ko dai ya ɗauko wannan aka haifa gobe ya dawo da shi yau ya nuna an mashi suna ranar nawa kenan shida ko kuma ya ɗauki nauyi ya kai gobe ya nuna an mai suna takwas wannan tsaba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to amma shi ya ɗauka matsayin al'ada ce baya jin ibada baya jin abin ibada ne wannan yasa sai ga ana ta daga suna a ce an daga suna saboda yau sallah yayi daidai da sallah ran suna ran sallah karama sallah ko babba sallah shi kenan sai ya daga sunan idan sati ya rago bayan ga ragon shi a ɗaure sai ya daga suna saboda me saboda yana jiran uwar gida ta haihu ko yana jiran amarya ta haihu sai ya daga suna saboda matar kani ta haihu ana jiran matar wa ta haihu ko ba haka ake yi ba sai ya ta dage dage bayan faga abin da ake nema su me ya janyo wannan an mai da aƙiƙa ɗin al'ada ba addini ba kuma aƙiƙan nan akwai babunta a cikin risala ta ibn abi zaid akwai babunta a muwaqqa dan ka san ibada ce ba al'ada ba ina fata mun gane wannan da kyau to haka za ga abubuwa na ibada ana ta mai da su al'ada sai mutum ya yi su yadda ya ga dama Allah ya tsare mu eh sai a ambata mai suna shi nan wai wala yake cewa yana makin da mun in ba amfani suna ran haihuwa ba za a iya ambata ranar ai eh, suka ci to ina magana da ake cewa namiji ranar uku ake mai hutu ba ran abin nan mace kuma ran biyar ko wasu wuraren kenan wasu wuraren kuma eh, eh, kaji ya ce ranar da ake kauri yanzu aka lima musu ne yankan kauri sai <laughs> eh, ce ranar da ake kauri dai shine ranar da ake kafa ina fata mun gano wannan da kyau da mahaifiyar anas bin malik ta haihu sai Anas bin Malik ya dauko jaririn a guje kawo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace an yi sanya mai suna aka ce a'a sai ya ce to ya sa mai suna kaza aka sanya mai abdallah kun gano wannan da ke ko so saboda mutumin da ka yadda da addinin sa ma'ana mutumin da yake akan sunna ya halatta ka ce abin nan abin da Allah ya ciyar da su kenan na suna ko ba ga irin wannan ne zai a ce an sanya ma yarinya suna alhaqatu an sanya mata izawaka an sanya mata yasabashuru an sanya mata lantana an sanya mata shamsiya an sanya mata kamariya an sanya mata a islamiya islamiya gaba da malam ya ce fallaha fallaha Allah fi nafsi wa alayka bil asar وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر ما لا فالله الله كجزء الله كجزء الله shine wannan babu tahzir kenan shine fallah Allah shi wannan ana share ana share fi'ilan sa wujuban فقال لهم رسول الله ناقة kaga naqata mansub ne bi fi'ilin ma'zufin wujuban taqdiruhu ihzaru naqata Allah in shi za a yi kiran shi al wa tahzir ko in ban sha'afa ba a hauna shi da ake karanta shi sallah Allah ka kiyayi Allah ka ji tsoron Allah fi a karan kanka tukunna yasa kullun karatun gargajiya da wasu ake yi ka ji da kai ake yi tukunna nan ga karatun ka ji da wasu ake sai ka ji kai ai ka sha kenan to haka ba karatu ba haka karatun yake ba kowa ya ji da shi ake yi wa alayka bil asar ka riki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabil asar ka zauna da waɗanda suke suna bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa taqlid kuma ka bi shine ma'anar at-taqlid shine bi dan Allah ta'ala yana cewa da ya bagin sahaba sai ce wallazina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhu wa radu an wallazina taba'uhum da waɗanda suka bi su suka bawa kenan sahabbai kenan haka Allah ta'ala yake cewa yana hikaito mana annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay na ba addinin iyayena suwa iyayen nawa ibrahim da ishaq da yaqub in ji annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ce ma kana lana an shirka billah gidan mu bai taba kasancewa mai shirka da Allah bai kamata gare mu mai shirka da Allah ba to kai ji kenan zaka ce zaka zaka bi gida kenan gidan da ya gino akan tauhidi fa inna dini inna ma huwa bitaqlid shi addinin nan kawai abinda ka san abin yake addinin nan shine kwaikwayo kabi kabi wa kenan wanda ya gabata sai malam i bayani dan kada in ce malami na za a bi ko ka ce malamin ka za a bi sai malam ya ce innama da ya ce fa inna dina innama huwa bi taqalid sai ce ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallama shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an an raba rikici kenan maimakon ce malami na za a bi ko ka ce malamin ka da za a bi kuma wannan ita ce karantarwa ta Allah madaukakin sarki da ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna to dan kada in ce waliyai na su kaɗai ne waliyai malamai na su kaɗai ne waliyai ko ka ce naka su kaɗai ne waliyai sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna sai i bayanin waliyan da kanshi to kenan yanzu ba fa da ka ce naka ne ko in ce nawa ne kadai kuma sai Allah bai kira sunan kowa ba sai ya bada sifa yace allazina amanu wa kanu Su ne dukkanin waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah nawa kenan biyu yanzu akwai wani mai imani a bayan ƙasa kun yi shiru ba kenan akwai waliyan Allah akwai masu imani ma kenan akwai mai imani akwai waliyan Allah kenan amma wani yanzu ya ce shi ne khatimul auliya'i to fa yana nufin kenan daga shi fa babu wani mai imani akwai kuwa khatimul shi shine musulmin ƙarshe da alƙiyama za ta tashi a kansa ba shi da musu shi ne mummunin ƙarshe ba da zai mutu na ƙarshe to shi ne waliyan ƙarshe shi ne khatimul auliya'i amma in ba haka ba kuma wadda abin da ke kawo wannan ko shi ma da ya shiga ya shiga wata ɗari kafa da aka ce in an shiga ba a fita ya shiga ya fasa kofar ya fita ya zai kafa tashi wahala kuwa duk ba sa bar mutanen suna karanta abubuwan da aka rubuta ne shi yake kawo waɗannan abubuwa yake cewa ani abin nan eh, koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya yace wa man qabalana waɗanda suka zo kafin mu kamar suwa kenan kamar sahabbai kamar wa tabi'ai kamar wa atba'u tabi'in lam yad'una fi labsin ba su ban mu cikin shakku ba ba su ban mu cikin duhu ba saboda haka faƙallidhum ka yi koyi da su wastare sai ka huta wala tujawizil asar kar ka ƙetare hadisi wa ahalal asar kar ka ƙetare ma'abuta hadisi kana ƙetare su da ka ƙetare hadisi ya eh, kai na sai bid'a da ka ƙetare malaman hadisi sai malaman bid'a kenan. isa malam ce karka ketare kuma ya zo bai ce malaman shi ba wa qis inda mutashabihi alquran wal hadith wala takis shay'a wala taqlub min indika hilatan tarud biha ala ahli bida fa innaka umirta bisukuti anhum wala tumakkinhum min nafsik malam ce wa qis inda mutashabihi quran ka tsaya a inda mutashabihi quran yake domin shi alqur'ani mai girma kamar yadda Allah ta'ala yi bayani yace هو الذي anzala عليك الكتاب منه ayatun محكمات hunna ummul الكتاب كشي na nawa na farko كشي ukharu mutashabihat نبيو na biyu akwai ayoyin da suke kai tsaye ma'anarsa tana fitowa fili ba sai an haɗa su da waɗansu ayoyin ba ba sai an haɗa su da waɗansu hadisan ba waɗannan su ne mai muhkamat wa ukharu mutashabihat akwai kuma waɗansu ayoyin da sai an haɗa su da waɗansu ayoyin sai an haɗa su da waɗansu hadisan kafin ma'anoninsu su fito mun gano wannan da kyau sai Allah ta'ala ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma duk waɗanda yake daman a zukatansu akwai karkata zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin irin waɗannan da ma'anoninsu ba a fili suke ba saboda me suke bin su ibtigha alfitnati Allah ta'ala ne yake bayani ita suna wannan ne don neman tada fitina wabuti ga a tawili don neman karkatar da ma'anoninsu shi yasa suke wannan فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ودن ديك أبوانسو في النزع علم يقولون آمنا به شوى سكي من إيماني لشيء kullun min inda rabbina duk baki daya da muhkamat din da mutashabi din min inda rabbina daga wurin ubangijin mun suke yanzu wanda ya faɗi wannan bai huta ba ya huta fa ka ce ka yarda da su duka shi sa malam ya ce wa qis inda mutashabihil qur'an ka tsaya karka kutsa kai wal hadis da hadisi wala taqis shay'an karka kiyasta komai wala taqulub min indika hilatan karka nemo wata dabara daga kanka kar ka ɗora kanka a matsayin wanda ka samu dabara ta rubbi biha ala ahli bid'i dan kai ma yan bid'a rabbi kar ka ce zaka ɗauki dabara zaka ɗauki wani matsayi zaka yi wani salo dan ka maiwa da yan bid'a rabbi kar wannan fa innaka umirta bis sukuti anhum abin da aka umarce ka shine ka yi shiru kar ka mai masa da martani yan bid'a ne tashi ka wuce ai da ka ga an taru an dan tsaya ka ɗauka salati za a yi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka ɗauka hadisan shi za a karanta sai ka ji ƙarere ake mishi sai ka tashi ka bar wurin domin Allah ta'ala ce fa fala taq'ud ba'da zikra mal qawmi zalimin wala tumakkinhum min nafsik kar ka ɗora su a ka dan in dai ka ce wai zaka mai musu da martani to za su mai maka da martani daga na sai me sai jidali sai me sai khusuma sai kenan sai ga dan ce to ai muqabala a shirye mu shi abubuwa sai su lalace abubuwa sai su rikice baki ɗin su balle ka ji cewar ka riga ka kafu za ka yi musu da martani za ka yi kaza kar ka manta su fa ba addini ake karantar da su ba kullum abin da ake karantar da su shu da za su yaƙe ku saboda haka inda za ka ce mai yi alwala irin ta manzan Allah ba zai iya ba alwala wanda yake ka san dai akalla kullum sai yayi wataƙila yi ta asuba da ita yake ta asahar da ita yake ta la'asar da ita yake sallar magariba da yake sallar isha amma da sai yayi ka ce yi irin ta manzo Allah ba zai iya ba ce ne mai ya kawo maka riwaya ɗaya ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ruwayar manzon Allah ita ya faɗa ya kawo maka ruwaya ɗaya ta salatin manzon Allah ba zai iya ba eh amma guda ɗaya kace ya kawo maka ba zai iya ba ba su ake koyar da shi ba yana istighfari shekara shi talatin hamsin fiti yana istighfari ya kawo maka sayidul istighfar ba zai iya ba wai ina nuna muku abin da yasa su fa ba addini ake karantar da su ba kullun ya za su jayayya da ku shi ake karantar da su kullun jayayya kawai ake karantar da su ba za a karantar da su yadda za su bauta ma ubangijin su ba to kai kuma kullun yadda za ka bauta ma ubangijin ka ake karantar da kai ba yadda za ka jayayya ba dan an hana ka Allah ta'ala mun karanta ayar mai yajadul fi ayati llahi illa allazina kafaru su suke yin jahiyya irin waɗannan inda mutum ya zo neman gaskiya ne ku tattauna sai ku tattauna da Allah ta'ala ce udu ila sabila radika bil hikmati wal mawizati al hasana wa jadilhum dillati hi ahsan sai ka tattauna da shi saboda haka yace wala tumakkinhum min nafsi karka dora su akan ka domin ga cewa zaka mai musu su mai maka to shikenan rikici kuma sai ya taso sai ga an abin nan yace amma alimta ana muhammad bin sirin rahimahullah yaqul ma fadlihi lam yujib rajulan min ahli bida fi mas'alatin wahida wala sami'a minhu ayatu min ayati allahi azza wa jal fa qila la fa qal akhafu an yuharrifaha shay mala yace amma alimta shin baka san cewar anna muhammad bin sirin rahimahullah cewar muhammad bin sirin shi muhammad bin sirin shine muhammad bin sirin bin abi amr abubakar al-ansari maula anas ibn malik yantaccen bawan anas ibn malik ne cewa muhammad bin sirin malami ne sosai da sosai ga haddasa ga karatu ga haddasa ga kasuwanci sana'ar mai yake yi kun fahimci wannan da ke ko ya rasu a shekara ta ɗari da goma mutum ne wanda yake imamun mukuta da bihi jagora ne wanda za a yi koyi da shi ware mai tsantseni Faƙihun masanin addini ya gane addini shi shi Muhammad bin Sirin ma da eh, yace Muhammad bin Sirin yana cewa ma afdalihi duk da falalarsa lam yujib rajulan min ahli bid'ah da dai bai amsa wa mutum guda ba daga cikin yan bid'a da suka zo suna mai tambaya fi mas'alatin wahida a mas'ala ɗaya bai amsa musu ba ɗalibi wala sami aminu ayatan min kitabillah azza wa jalla bai saurari aya ɗaya a wurinsa ba yace to kai ban dalilin ka bai faɗi wannan ba faƙila la sai aka ce mai ala ta malam me ya hana me yasa baka amsa mashi mas'alolinsa ba me yasa baka saurari aya da gare shi ba fa qala sai ya ce akhafu ina jin tsoron an yi hadifaha ya bankara ayar ya karkatar da ayar fa yaqau fi fi qalbi shai sai wani abu ya fada zuciyata ban sani ba wannan yasa ban saurare shi ba domin ba domin a kila ce ta yahudanci ya canza aya haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa tazmauna yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun sai su canza kai ba tsoron Allah ta'ala suke ba sabi ma na qawbi misaqahum la'annahu wa ta'ala qulubuhum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma zukiru bihi duk wannan danyen aiki ne su canza irin waɗannan abubuwa ɗin su karkatar da ayar Alƙur'ani ba komai bane a wurinsu, su haka Allah ta'ala yake cewa wa min allazina hadu sama'una lil kadhib sama'una li qawmin akharin lam ya'tu yuharrifuna al kalima min mawadhihi saboda ka taharifi su canza ayoyin Allah ta'ala ba wani abu ne a wurin su ba hiza yace ba zai saurari aya ba amma sai ga mutum ya sa karatun wani ya sa karatun wani yana ji wai ai shi zai gane yana bankar ayoyin alkur'ani to kaga tafsiri da zaka ji a ciki malam fa ya kafa mana hujjar Muhammad bin Sirin ne babban malami ne fa duk shi wani ba zai harbar da su amma yace yana jin tsoron kada ya bankar aya wani abu ya fada zuciyarsa shi yasa bai saurare shi ba a kai kasuwa wai za su mai rajula ya qul inna nahnu na'zimu Allah إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزيه إذا سمع حديث حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع magana za mu annahu a'lamu billahi min ghairi fahadhar haula fa inna jumhuran na min as-suqa wa ghairihim ala hadha al-hal wa hadhir an-nas minhu ana yace idza sami idza sami in ka ji mutun yana cewa inna na azimu Allah lalle mu muna girmama Allah idza sami'a asara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan yaji kun faɗi hadisai sai ce Allah akbar muna girmama Allah fa'alam annahu jahami ka san wannan mutumin jahamiyu ne yana bin tafarkin jahan bin safwan a'a ya za ka ce haka gashi kuma yanzu mutum ya ce ya ce yana girmama Allah kuma laifi ne eh laifi ne mana shi wanda yana girmama Allah ba ita yake nufi ba kalmatu haƙƙin ce urida bihal batil mana yace da an yarudda asarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama so yake ya ingije ya tunkuɗe ya ki karbar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yadfa'uhu bi hadhihi kalma ya hankadar da waɗannan hadisan da wannan kalmar da ya faɗa da yace inna nahnu na'zumullah wa huwa yaz'umu shi fa yana cewa ne annahu ya'zumullah wai yana girmama Allah wai yunazzihuhu yana tsarkake Allah idan sami'a hadisa ru'ya idan ya ji hadisan da Allah manzon sallallahu alaihi yake cewa ranar alkiyama mummune za su ga Allah sai ce muna girmama Allah ma'ana yana girmama Allah kenan da ba za a gani ba ubillah wa hadisan nuzul idan ya ji hadisin nuzul hadisin da yake cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana sakuwa zuwa saman duniya sakuwa da ta dace da shi ya qulu ala mustaghfiran wa ghairahu da sauran hadisai afalaisa qadara da asarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to yanzu kan shin wannan bai ingije bai tunkuɗe hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba idza qal idan yace inna nahnu nu'azzimullah idan yace muna girmama Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi muna girmama Allah muna tsarkake shi da a ce Allah ya sako daga wani wurin ya koma wani wurin wai yana nufin shi ya sako daga alhaji ya zo saman duniya yanzu shi ima Allah mawdi ai ba kai ba eh shi ima Allah mawdi' kai yanzu ba ka faɗi abin da manzo Allah ya faɗa ne fa qul misla ma qala fi zaka tanja ka faɗi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne saboda haka da yace inna nahnu Allah din nan wata kalma ce a fakaice da yake so ya tunkuda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ga mutumin da yace ana gayyatar masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam maulidi wai ba masoyin manzo Allah ba eh kagan eh, masoyin manzo Allah ya masoyin ma'an kaga kalmatu haqqin wuri to me ma kalmatu haqqin a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haqqin amma zuwa maulidi ka wannan kalmatu batil ce saboda ka dole sai ka yi taka tsantsan da lafuzan da mutane suke faɗa da abubuwan da mutane suke faɗa in ba haka sai ka kasance cikin dimuwa sai ka kasance cikin waɗansu irin halaye Allah ta'ala ya tsare mu faqad za'ama to haƙiƙa shi wannan fa yana riya cewar annahu a'lamu billahi min ghairi shi yafi kowa sanin Allah yafi wa kenan yana so ya ce mana yafi manzo Allah fa sanin Allah dan manzo Allah shi ya ba mu labarin Allah za a ga shi ranar alkiyama shi ya ba da labarin Allah ta'ala yana sakuwa saman duniya a sulufin dare na ƙarshe idan ka kasa dare kashi uku ba akwai kashin farko ba akwai kuma kashi na tsakiya akwai kuma kashin ƙarshe to a kashin ƙarshe din na a wani lokaci Allah ta'ala yake sakkuwa zuwa saman duniya yana cewa ina mai neman gafara a farta mashi ina mai neman alheri a bashi lokacin kuma da bacci ya fi kowane irin lokaci daɗi kenan dan ga kasa dare yanzu dare yana fara karfe nawa ina nai ina Usman a'a karfe nawa ake kira sallah ma'ana ba wai dare ya fara ba faduwar rana shine dare eh ai da rana ta faɗi da lokacin magariba ya shiga yi almuru na ai ba ku saura minti go ina ladane suke ai ladane muka ce eh yawwa ba ku saura minti goma ai likulli makamin maqal yanzu ladane su ne su ne bakwai saura minti goma yaushe alfijir yake hudowa eh suna da ta cewa amma ladanai sun ji su inda shi liman kawai za a sai ya fi kiran sallah zai ce wai gashi biyar da nawa alfajir yake hudowa eh biyar da minti biyar to kenan yanzu in kuka ce bakwai saura kwata abin nan bakwai saura minti goma ko ma'ana shida da arba'in shida da hamsin kenan bakwai da hamsin awa nawa ɗaya takwas da hamsin tara da hamsin goma da hamsin sha ɗaya da hamsin sha biyu da hamsin ɗaya da hamsin biyu da hamsin uku da hamsin hudu da hamsin musamman awa goma zuwa ƙarfe hudu da minti hamsin kun ce kuma alfijir yana hudowa biyar da minti biyar yanzu saura mun rage kwata kenan anan muna da awa goma da kwata awa goma da kwata a raba gida uku eh eh awa uku da minti ashirin da biyar ya ce awa uku da minti ashirin da biyar awa uku da minti ashirin da biyar yanzu sai mu cire awa ukun farko kaga kun ce shida da arba'in hamsin ko kenan bakwai da hamsin ɗaya takwas da hamsin biyu tara da hamsin uku a ƙara kuma minti nawa kun yi shiru ishirin da biyar sai zama na goma da nau kenan goma da kwata kenan goma da kwata shine ƙarshen makutarin sallar isha kun yi shiru shine karshen makutarin sallar isha amma sai ga sallar isha ana kiranta ana yi ta gaban lokaci yayi da an kira magariba sai ga minti uku minti goma an ce a kira isha ɗaya kenan sai mu je goma ta biyu abin nan kaga yanzu mun cire sulus kenan ko sai sai sulus na biyu goma da miki na ce wannan goma da kwata kenan sai mu tashi nawa kenan yanzu sha ɗaya da kwata sha biyu da kwata ɗaya da kwata ɗaya da kwata mun samu awa uku da minti ashirin da biyar minti nawa kenan zuwa zuwa ɗaya da minti arba'in zuwa ɗaya da minti arba'in ma'ana kenan da ɗaya da minti arba'in da ɗaya har zuwa hudowar alfijir to wannan lokaci ne da ya fi kowanne lokaci tsada kun gane ko ko karatu za ka yi a wannan lokacin ya fi shiga wannan lokacin ne kuka yi sa'ar wani sabon garje sai yi muku jadare a wannan lokacin ya kun hura muku wuta cikin dare ai taɓa ku taɓa ma asuba ta yi lokaci karatu ya fi shiga a wannan lokacin addu'a in kai a wannan lokacin Allah ne yake cewa ina mai neman gafara in gafarta mishi kas kenan kun gane wannan ko to amma lokacin ne ko mutum ya dawo fira a lokacin zai kwanta sai da inda ya kwanta tun farkon ya yi sallah asuba ya yi sallah isha da ya sallar isha ya ci abinci da ya ci abinci ya tattauna da iyalin shi ya kwanta bacci zuwa karfe daya ya tashi da ya tashi ya yi alwala za a ga ya tashi na shi domin ya kwanta da wuri ya yi bacci wajen awa nawa wajen awa shida ya bacci sai ga ya tashi a natse ya tashi ya yi karatu ya karanta qur'ani ya yi salata annabi ya yi istighfari ya yi salloli ya roki Allah lokacin da ya fi kowanne tsada kenan a lokacin ubangiji Allah madaukakin sarki yake sakowa zuwa saman duniya yana cewa ina ne neman gabar a gafarta mishi ina mai neman bukatu a biya mai bukatar shi amma sai ga kowa ana ta ji lokacin kuma ga mutane shim yana da buƙatar ya ci jarabawa yana da buƙatar kasuwa ta zo da buɗi yana buƙatar neman aiki yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza abubuwa da yawa ya je can an ce ba a san shi ya je can an ce bai da kuɗi <laughs> eh to da zaran Hami ya ji hadisin nuzul sai ya ce muna tsarkake Allah ta'ala to kaga abin da yake nufi kenan mala yake fa hazar haula ka tsoraci ka guji waɗannan fa inna jumhurun nas yace domin taron mutane ba zan su mina suqati daga wa kenan eh yan kasuwa yawa to mina suqati daga awam gama garin mutane wanda yake su da an ce a tashi sai a tashi da an ce a zauna sai a zauna ba yara suna wani wasa ba a tashi mun gama tashi a zauna mun gama zaunawa haka suke kawai Allah da ya ji ya ce kai ya ji wani malami kenan kawai yadda malamin ya jashi shi haka zai tafi ba shi da wani ma'auni ba shi da komai a ciki kuma kar ka manta fa wannan ko da ya yi farfeso fa a wani ilimin fa kar ka manta idan ya zama farfeso a ilimin turanci ko a ilimin larabci ba shi ke nuna ka ya san addini ba kar ka ji wannan fa sai ya zo ya karanci addini daga farko kuma na fatan kun gano wannan da kyau kawai dan ya zama farfeso a larabci baya nuna kenan ya san tauhidi baya nuna ya iya sallah sai ya zo ya koya dan ya zama farfeso a lissafi a turanci a social studies a menene baya nuna kuma ya san addini sai ya zo ya koyi addini ai wa ghairihim da wasu su ala hadha hal suna wannan halin ne kawai da zarar sun ji mutum ya ce inna nahnu nu'azzimullah sai ce kai wani mutumin kirki ne da zarar an ji wani ya ce aika ya yanzu me laifin su ba salati annabi suke yi ba salati annabi ba kyau ne ba gifari suke yi ba ba halala suke yi ba to a karatuwa manzo Allah suke yi sai su to ba dai suna yi ba Allah ba za ka ji abin da mutane suke da sai hankali malam ya ce wa hazzirin nasa minhu ka tsoratar da mutane daga irin waɗannan mutanen in daga suna irin wannan lafazan ka ce da mutane su ne su nazari su sai kafa kafa da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai sanarwar da muke da ita sanarwar da muke da ita kuma ita ce <coughs> akwai daura da za a fara kwanan nan ta haddar bukhari da muslim mana yanzu ko gatan shi zuwa dauran ne oto to bismillah ina ce ka tashi zuwa dauran ne ana ba kuma sai ka tashi eh kun yi shiru akwai daura da za a yi ta haddar bukhari da muslim baki daya tsawon kwana arba'in za a dauka ana ana daura a garin bauchi kun bai wannan da kyau saboda haka na ga ana ta ko duk fita daura ake eh, eh? ko alwala ki zuwa ina ci an kama hanyar bocin ne kuna kina da kyau sharaɗin shiga daurar sharaɗi na farko ya zama mutum ya haddace alkur'ani mai girma eh sharaɗi na biyu ya zama na yayi rijista ita kuma kyauta ce kun bai tona da kyau yanzu kai kawai ake so ka je sharaɗi na uku ya zama na yana da cikakken lokaci kun gane ko kada ya ce ya je kuma wallahi malam kuma wannan satin za a daura aure na ka kallace ni ina ba mun bayyace wannan da kyau saboda haka yanzu nan muna son mu ga takardar mu ta cika da sunaye eh ina ba mun ji sanarwar sanarwar zuwa daura ta haddar qur'an ta haddar bukhari da muslim ina son mu fahimci cewar ina son mu fahimci cewar in jimurin ka sammako wasu a hanyar sau kwana mu fahimci wannan fa ana nan ana yi wannan fa ba shine na farko ba ana nan ana yi shekarar shekaru ake duk shekara ake yi wannan shekarar ma ana yi ne saboda haka don Allah samari su tashi so muke su dasa inda aka tsaya su tashi su kawo sunayensu na zuwa Bauchi haddar Bukhari da Muslim an ji sharuɗan guda uku subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik